Malam barka dai. Ya barka dai. ya wala biya lau. Ya garin ne. Alhamdulillah. Ya kwana biyu. Alhamdulillah. Malam wallahi shayi nake so in hada madara nake nema wallahi wanda za ta sa shayi na ya kauri. To kabel ko kuma kirikira ko kuma big milk ko kuma dano. Baka da milki? Milki. Eh. Eh to. Za samu milki. Za a samu. wallahi shayi na nake so na hada wallahi yunwa nake <laughs> ai wallahi yunwa ba ta da daɗi wallahi yunwa ba daɗi yawa ai sun ma ƙara mata girma sun canza mata gida ne eh, eh an canza gida to amma mai gida ya naga hoton kwari kuma a jikinta a wannan sasha ko kowanne eh? da mutane da kwari tana amfani da su Allah dan jima Allah Allah kuma na sha lafiya lau zan ji daɗi kai ne zaka sha eh ni zan sha to to ana ɗauka Wanda kuke da wani zaka ba shi sha ni in ce maka yin wani kiri zan sha shayi ka ce muna faɗa da waye to ka sha kai kadai amma in zaka sha kai bai kanka To, saboda daɗi eh ba rayuwa bane tana meka Ah, ni fa sha zan yin wani kiri ko ba madara bace wannan eh? kai wallahi shirme na ne laifi na ne eh? wai sai na baka mun fita? Eh, ai ga wani ran nan eh to na ga kwari da macizai da da kyankyasai kuma na an sa dai mutuwa eh wannan yana nufin ka yi mutuwa kowane lokaci subhanallah ko ba madarar kwari kake nufi ba madara kwari madara sha dai madara sha eh mana ta Allah saboda rainin ma kana gani na sai da maganin kwari ka ce madara sha kake nema oh wai da ma maganin kwari ne wannan a'a maganin dabbobi ne Mali ake gaya magan magana ne. An gaya ma in na gaya ma faraci za ka yi? Ni kwastoma ne, ai sai ka tare ni. to cire a tamfa cikin ka in goya ka ba tamfa bace asho ke ce wannan oh, oh ba ne ne ne ba Allah ka ta min lokaci na rantsa da girman Allah da ba kai bane ne? na sai na mutuncin ka yanzu tsaya tsaya tsaya tsaya dama ina da wani bera ya dame ni zai iya kashe bera wannan problems always eh? ya dame na aje nama ko kifi ko na abu duk ya sace Allah hawo banka zai kashe Are you playing